Majalisar Dokokin Jihar Niger da ke tarayyar Najeriya ta kori wasu mambobinta guda biyu daga majalisar tare da bayyana kujerunsu a matsayin waɗanda babu kowa. Majalisar dai ta ce ta kori waɗannan mambobi ne da suka haɗa da Bashir Isa Loko Goma mai wakiltar ƙaramar hukumar Wushishi da kuma Nazira Abdullahi daga ƙaramar hukumar Rijau saboda canza shekar da suka yi daga jam'iyyar PDP ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. baris Dr. Adamu Usman shine shugaban majalisar dokokin ga abin da yake cewa jim kaɗan bayan kammala zaman korar 'yan majalisar. Wal mun da mataki ne a kan yadda tsarin dokokin na ƙasa wato constitution wanda ta ba da dama cewa duk wani majalisa dan majalisa da ya canza sheka ba tare da akwai wani rashin jituwa ko kuma akwai rarrabuwan ƙauna ko kuma akwai haɗiya ba a cikin wannan majalisa da ya kawo sa to ya kamata ya bar kujeransa. To zaman da ya wakana ne a cikin wani yanayi na hayaniya a zauren majalisar bayan bai... bayyana korarsu. bayan ƙin ba su damar mai da martani a majalisar korarun mambobin sun ce za su kalubalanci matakin korar tasu a kotu da farko dai ga bashir loko goma tsora shi watanni uku ni ban ma ga abin da zan tsina na nan wajen ba watanni uku ba kashe ni za ta yi ba to yanzu me matsayin ka yanzu zaka koma kotu ne yanzu yanzu kotu ne sunana honorable muhammad nazir abdullahi ina wakiltan karamar hukumar rijau wannan duk shine cin zarafi da take haƙƙin bil'adama kuma a dokar najeriya ce duk wanda aka zaba na majalisa yana da hurumi ya canza sheka in akwai rikici a fatin. Shi ma dai shugaban marasa rinjaye na majalisar Honorable Nuruddin Umar ya ce korar ba ta cikin tsari. in ka kula ko kakakin majalisa na eh, House of Representative eh, Tambuwal ai yana majalisa yana shugaba ya koma wata jam'iyya kuma har yau shine shugaba balle a ce gama da yake memba kawai tuni dai jam'iyyar adawa ta APC a jihar Niger ta bayyana matsayinta akan korar waɗannan mambobi Mr. Jonathan Batsa shine kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger. To wannan matakin da zamu ɗauka ɗaya ne zamu je kotu. In Allah ya yarda gobe da sassahe muna kotu. Ita kotu za ta zo ta gaya mana abin da ya kamata. A halin da ake ciki dai a yau Alhamis ne shugaban majalisar dokokin jihar Niger barista Adamu Usman zai karbi ragamar mulkin jihar a matsayin gwamnan riko saboda gwamna Babangida Aliyu zai yi tafiya zuwa aikin umara a ƙasar Saudi Arabia. Wannan dai wata ayar tambaya ce game da makomar mataimakin gwamnan jihar Ahmad Musa Ebeto da shi ma ya canza sheƙa ya zuwa jam'iyyar APC. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.